radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a saurari saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fata ana cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan nan za mu kawo muku shirin nan na mu koma noma daga nan sai shirin mu koyi harshen faransanci wanda shi za mu kawo ƙarshen shirin nan baki daya amma kafin jin abin da nan bata sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a ko mu shashi daga watan disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 21 ga watan jama'a da ula na shekara 1444 jira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 72 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma shashi daga watan disamban shekara ta 1950 mutanen tsibirin cyprus suka fara yunkurin kubatar da yankin nasu daga mulkin mallakar turawan birtaniya kafin haka dai tun karni na goma sha biyar miladiya ne cyprus ta koma karkashin ikon daular usmaniya sai kuma shekara ta alif takwas da saba'in da bakwai turawan ingila suka kawo daular usmaniya dauki a lokacin da ke gwabza yaki da sojin rasha wannan ne yasa daular usmaniya ta amincewa turan birtaniya suka shiga tsibirin cyprus sai dai ban dollar ta haɗa kai da jamus a yakin duniya na ɗaya turawan ingila suka kwace iko da cyprus kuma suka fara shimfiɗa ikon su a cikin tsibirin wani halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen ƙasar suka fara yunkurin korarsu a rana irin ta yau masu ware kuka san cewa shekaru 31 da suka gabata a ranar irin ta yau kuma shashi daga watan disamba shekara ta 1991 kasar kazakhstan ta ayyana samun yancin kanta a daidai lokacin tare da soviet ke gab da rugujewa kazakh ita ce kabila mafi girma a kazakhstan kuma sun fito ne daga kabilar turk da magol an raba su zuwa manyan dabloli uku a karni na goma sha bakwai amma tun daga farkon karni na goma sha takwas sana hankali suka shiga karkashin ikon rasha kuma a cikin karni na goma sha tara sun musulunta tare da wasu da dama daga cikin al'ummomin yankin tsakiyar asiya kazakistan tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan biyu da dubu ɗari bakwai tana iyaka da china rasha uzbekistan kirgistan da kuma turkmenistan babban birnin kazakistan dai shine almati amma daga baya an mayar da astana ya zama babban birnin kasar a cikin shekara ta 1996 da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a ranar irin ta yau 16 daga disamban shekara ta 1998 wata kwatan ɗaukar ƙara a birnin paris na faransa ta yanke hukuncin ɗaure da kuma tare kudade akan farfesa roger grody wani marubuci kuma dan siyasa musulmi dan kasar ta faransa kwatan ta daure shi saboda abin da ya rubuta a cikin littafin sa mai suna tatsuniyoyi da aka gina siyasar isra'ila a kansu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 To da farko ga muhimman kanunsu. Majalisa ta umarci babban bankin Najeriya da ya ƙara tsabar kuɗi da za a iya cirewa. A Birtaniya kuwa kimanin ma'aikatan jinya dubu ɗari ne suka tsanduma yajin aiki. a kasar qatar a wasannin cin kofin kwallon kafa na duniya ana riɗe-riɗin cewa benzema zai yi komawa faransa don buga wasan ƙarshe da argentina yanzu kuma ga labaran da ke dake majalisar dattawa a tarayyar najeriya ta buƙaci babban bankin ƙasar na cbn da ya kare yawan tsabar kuɗaɗe mutane za su iya cirewa a sabuwar dokarsa wadda ta taƙaita yawan tsabar kuɗi a hannun mutane a zaman nata ta bukaci da kara adadin kuɗin wanda za a iya cirewa saboda koke-koken jama'a wanda suka biyo bayan matakin na babban bankin najeriya majalisar ta kuma baiwa kwamitin umarni na sanya ido a kan bankin cbn domin tabbatar da cewa an samu daidaito na adadin da kuma mika mata rahoto lokaci zuwa lokaci a ranar tara ga watan janairun shekara ta 2023 ne dai cbn zai fara aiwatar da dokar takaita tarar kudade da mutane suke a bankuna zuwa naira dubu ɗari biyar ga kamfanoni da kuma ma'aikatu sannan naira dubu ɗari ga ɗaiɗaikun mutane kowane mako sai dai muhawara da majalisa ta yi a kan wannan rahoto wanda kwamitin ya gabatar akan harkokin banki ta gaice gwamnan bankin najeriya din domin duba yiwuwar aiwatar da wannan manufa ƙungiyar haɗin kan al'umma a ƙasar iraki ta yi barazanar gudanar da zanga-zangar neman a bayyana sakamakon bincike kan kisan gilla da aka yi wa kasim sulemani da kuma abu mahadi almahandis kakakin kungiyar muhammad ashab a cikin wata sanarwa wadda aike wa shafin yaɗa labarai na ƙasar iraƙin ya bayyana cewa akwai yarjejeniya wadda aka kulla tsakanin dukkanin bangarori na al'ummar iraki na cewa dole ne a gudanar da gagarumar zanga-zanga matukar dai ba a bayyana sakamakon binciken kisan kasan sulemani da abu mahdi muhandis ba bayanin ya karata cewa mutane za su fito a kan tituna da hanyoyi daban-daban da kuma taruwa a filaye kamar da kuma za su tare da taken neman dole ne gwamnati ta bayyana sakamakon bincike akan kisan gillar da aka yi wa mataimakin kwamandan dakarun da sha'abi abu mahdi muhandis da kuma kasin suleimani sannan kuma ya bayyana cewa yanzu haka wasu bangarorin kasar iraƙin sarga sun shirya domin gudanar da wannan zanga-zanga inda ce sun baiwa gwamnatin wa'adi na ɗan takaitaccen lokaci domin samun bayani akan abin da suke nema ta jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran kimanin ma'aikatan jinya dubu ɗari ne suka fara yajin aiki a karan farko a kasar burtaniya a daidai lokacin da gwamnatin kasar ta yi watsi da tattaunawa a kan batun albashinsu ma'aikatan jinyar na burtaniya sun buƙaci ƙarin albashi kashi goma sha tara cikin ɗari amma gwamnati ta ce ba za ta iya biyan wannan kashi da ma'aikatan suka buƙata ba wanda wata ƙungiya mai zaman kanta ta ba da shawarar yin hakan ma'aikatan jinya za su maimaita aikin masana'antu a ranar 20 ga watan disamba sakataren lafiya na birtaniya steve barclay ya ce abin da kai ne matuƙa idan wasu mambobin kungiyar ta majinyata suka shiga yajin aikin a bangaren wasannin kwallon kafa kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta baiwa karim benzema damar komawa tawagar 'yan wasan kasar faransa don buga wasan karshe na gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da ke gudana kasar qatar wanda za a buga a tsakanin faransa da argentina dan wasan dai ya ji rauni ne kwana biyu kafin fara gasar ta kasar qatar wanda kuma hakan ya sa aka fitar da sunansa daga cikin jirin 'yan wasa da za su wakilci kasar faransa a qatar duk da raunin da ya samu faransa ba ta mai gurbin sa da wani ba hakan ke nuna cewa dan wasan a kowane lokaci zai iya komawa a cikin tawagar 'yan wasan faransa matukar dai ya gama murmurewa to jama'a masaurare karshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan na mu koma noma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin mu koma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu kawo muku wasu labarai da suka shafi harkar noma a tarayyar najeriya daga ciki da akwai baiwa manoman alkama a jihar kano wani iri na musamman na abin da suke nomawa ɗin domin ƙara inganta shi da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to za mu faro shirin namu daga jihar bauchi inda manoma da dama a wannan jiha suka ci moriyar wani tsari da kuma shiri da ya kunshi bunƙasa harkar noma da ƙasar kanada ta shiga ciki ko kuma ta ƙaddamar da shi ƙasar ta kanada ta ƙaddamar da shirin na taimakawa manoma da kayayyaki da kuma kudade da suka kai dala amurka miliyan goma a jihar bauchi da ke arewacin najeriya shirin da an tsara cewa zai taimaka wa ƙananan manoma dubu goma ne sai dai an kacaccala kudade da kayan aikin da kanadan ta bayar aka taimaka manoma dubu goma sha shida da ɗari biyar casa'in da takwas wannan lissafin yana nufin cewa akan kowane manomi guda ɗaya an kashe abin da ya kai dala amurka dubu da biyu shi kuwa wannan adadin na dala ya kai naira miliyan uku da dubu saba'in da biyu kenan akan kowane manomi guda idan an lissafa dala ɗaya kan naira sittin tabbas ba wai tsabar kuɗi aka miƙa wa manoman ba domin ba abu ne ma da zai yiwu ba yin hakan zai sa wasu daga cikin manoma in ma ba mafi yawancinsu ba su kashe kudaden ko kuma wata bukata ta zo ta tafiyar da su an yi wasu ayyuka ne da su manoman za su ci moriyarsu a cikin ayyukansu na noman damuna da na rani daga cikinsu da akwai rijiyoyin burtsatsai har 1400 da aka haƙa sai kuma wuraren ɗiban ruwan famfo har guda 700 wannan shirin dai kamar yadda jaridar nan ta tribune ta najeriya ta ɗauki labarin ya ambaci cewa an yi shi ne a cikin ƙananan hukumomi guda shida kuma kaso 60 cikin 100 na waɗanda suka ci more wannan shirin mata ne tun a ranar 21 ga watan masu na shekara ta 2016 da ake ciki ne dai aka rattaba hannu a akan yarjejeniyar wannan aikin a tsakanin gwamnatin canada da kungiyar nan ta oxfam domin aiwatar da shi shirin a cikin jihar bauchi daga cikin ayyukan da aka yi a ƙarƙashin sa da akwai bayar da horo ga manoma akan yadda za su iya shuka iri a ƙarƙashin sauyin yanayi da ake fama da shi a duniya wanda ya addabi ƙasashe kuma yake sa yin noma yake fuskantar kalubale mai tsanani cibiyar nan ta karfafa mata a jihar bauchi ta bayyana cewa tabbas wannan shirin da kanada ta zo da shi ya sauya rayuwar mata a jihar ta bauchi to daga bauchi za mu nufi jihar kano inda a can kuwa manoma alkama ne suka dara da suka sami wani iri mai nagarta da kuma wasu kayan aiki gwamnatin tarayyar najeriya ce ta kaddamar da shirin raba irin alkama da ya kai tan 280 ga manoma da suka kai shida. gwamnatin tarayyar najeriya ce dai ta kaddamar da shirin na raba irin alkama na musamman wanda yawansa ya kai tan dubu wato yawansa ya kai tan gwamnatin tarayyar najeriya ce ta kaddamar da shirin na raba irin alkama da yawansa ya kai tan 280 ga dubban manoma a cikin yankunan arewa maso gabashin kasar da kuma arewa maso yamma manufa dai ita ce kyautata yadda ake noma alkama a cikin kasar ta najeriya mataimakin ministan gona kuma wanda shine mai kula da noman alkama mr naftali telta shine jagorancin rabawa manoman alkama iri a jihar kano ya kuma bayyana cewa manufar yin hakan dai ita ce bunƙasa noman alkama a cikin wannan ƙasa bugu da ƙari ya ce ana tsammanin manoman za su gwada irin da aka ba su domin su ƙara yawan alkamar da suke nomawa a cikin kowace eka ɗaya wato idan a cikin eka ɗaya ga misali suna noma buhu hamsin to kamata yi ya kai buhu sittin ko saba'in ko mafi da haka ana son noma alkama ɗin da za a yi a bisa wannan sabon tsari a yi shi a cikin gonakin da girmansu da faɗinsu zai kai eka 2,500 kamar yadda alhaji ba bagana da wakilci ministan gona a wurin bikin ya faɗa shi kuwa shugaban ƙungiyar manoman alkama ta jihar kano alhaji musa shehu cewa yi abinda gwamnatin tarayya ɗin ta yi faɗuwa ce ta zo daidai da zama domin ko dama ana buƙatar irin wannan taimakon musamman ma da bisa la'akari da yanayin da ake ciki na ƙarancin kuɗaɗe da kuma mawuyacin hali. to da fatan za a ga wato sakamako mai kyau na wannan shirin a shekara mai zuwa idan allah kai mu da dama can ake so a yi amfani da wannan irin sai dai kafin mu karkare baki ɗaya ban kwana da kuma na gaita ku zuwa shafa kama na intanet wwwtv 1ng radio wwwtv 1ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Tunzu kuma ga shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin darasi na takwas na shirin mu koyi harshen farisanci wanda sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke gabatar muku. Kamar dai yadda muka riga muka faro bayani a cikin darasi na bakwai. Mun riga mun gaya muku cewa Muhammad Darmin dai sun riga sun je jami'a. To amma a yau suna dawowa daga jami'an ne a ƙasa. Domin kuwa wurin kwanansu yana da ɗan nisa. Sai dai a lokaci guda sun yi ta tattaunawa dangane da danginsu Muhammad ya fito da wani hoto daga cikin jikarsa ya nuna wa Ramin. Ya shaida masu cewa wannan hoto na iyalan gidansu ne. Idan ana tare da mu, za a ji yadda ta kaya yau tsakanin Muhammad da Ramin a cikin wannan tattaunawa tasu ta darasi na takwas. To kafin aji yadda tattaunawar taso ta kasance sai an fara sauraron waɗannan kalmomi kamar da yadda muka saba a cikin kowane darasi. تو کی کجایی متومین اینانی شیراز برنن شیراز شیرازیم نی مطمئن شیراز نی تو هستی کی ککی خانواده ایالی کو متانن گیدا خانواده من متانن مو در اچکن در شیراز اتکن برنن شیراز چه کاره است؟ ای که می یکی او است شی یکی او چه کاره است؟ شی ای که می یکی پدرم بابا نه پلیس ɗan سنده پدرت بابنکا معلم معلمین مکرانتا مادرم مهیپیاتا چه کار می کند؟ می کو می تکی خاندار می او نیست شی با شی بنی کو ایتا با ایتا بچه عکس هوتو خانواده ایالی کو متانن گیدا خانواده من متانن گدامو خانوم ماتا این خانوم ونن ماتا مادرت مهیپیرکا او شی کو ایتا مادر بزرگ کاکا مچی مادر بزرگ است کاکا مچچی دختر بیا خواهر ارعوا خواهرت است ارعوا چی؟ خواهرم است ارعوا تا چی؟ دانش آموز دالبین مکرانتا. To wanda da aka gama sauraron waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a je yadda Muhammadu da Ramin za su yi amfani da waɗannan kalmomi a cikin tattaunawarsu. رامین تو کجایی هستی؟ من شیرازی هستم خانواده من در شیراز هستند پدر تو چه کاره ast پدرم پلیس است مادرت چه کار می کند؟ او خاندار است مادر من کار می کند او مترجم است پدرت چه کار است؟ پدرم معلم است این عکس خانواده من است sai Allah kamar can anjima ta yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurin kwa da kwanaki mu fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya